Me ake ni da jami'in shari'a da ake ce ma EC? A ma'anar doka mai lamba 20 sifili 63 taron uku ga watan Desambar na 2020 jami'in shari'a da ake kira EC de Justice mutum ne da ke rike da ofishi yana da ikon aiwatar da ingantattun ayyukan da hukuma ta bashi har tsawon rayuwarsa wanda kuma yana da ikon wakiltar wanda zai gaje shi. Gashi baki daya abin da ake nufi da jami'in shari'a wato EC de Justice. wa'anni ne kurman da doka ta baiwa jami'in shari'a isiyo da justice Huissier dresse et signifie les actes et exploits. Jami'in shari'a Huissier de Justice yana zanawa kuma yana nuna ayyuka da wasu harkoki da suka danganci ikonsa da shari'a ta huwace masa. Yana tattara rahoton abin da ya gano a sakamakon bincike, yana tilastawa a biya duk wani bashi, yana aiwatar da hukunce-hukuncen kotu gami da ayyuka ko mukammai a cikin tsari da ake iya aiwatarwa. yana tabbatar da tahiyar shari'a a kotuna yana lissafa adadin kayayyaki kimantawa da wantaran kayayyaki ga jama'a ta hanyar shari'a shari'a ko cikin niyyar mutum musamman kayan ɗaki na jiki da waɗanda ba na jiki ba kowane iri musamman dukiyar kasuwanci kayayyakin fatauci kayan aiki mayan jiragen sama da ƙanana gine-ginen teku ko na kogi duk wani aikin kayan ɗaki har ma ya zama kayan ɗakin ta hanyar manufa yana aiwatar da wantaran dukiyar ƙasa da aka gyara na ƙananan hukumomi na fannin masu zaman kansu na kamfanoni dukiyar wani mai zaman kansa da wadda ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu wakilcin jakadanci suka gyara idan ta kama alisa sarrafa su a kimanta su a yi masa farashi a cikin tsarin gado sannan kuma in ta kama a wantare su wannan shine hurumin da doka ta baiwa jami'in shari'a da ake kira huissier de justice la qualité qu'a l'huissier de justice que la loi lui confère don me ake cewa jami'in shari'a ise da justice kaɗai ne ke da hurumin zartar da hukuncin shari'a Jami'in na rayuwa ne tare da kasancewa shi kadai a cikin aiwatar da ayyukansa a kewayen da ka'idodi ke bashi sarari. A takaice ana iya cewa jami'i ne mai matukar muhimmanci a fannin shari'a. Ba a yi sai da shi idan za a shiga cikin harkokin shari'a ta hanyarsa ake bi. Idan aka fito daga shari'a tare da takardar hukunci, jami'in shari'a yi sai da justice shi kadai ne ke da hurumin aiwatar da hukuncin da kotu ta yanke. Studio Ghana.